layi za ka faɗi har da wasu gilalil amwalihim توجه للمساعدات a العامة amfani da dukiya ba suna amfani da dukiya wajen batar da mutane ba suna amfani da dukiya alati tuwajjahu wanda ake turo ta li musa'adatil insaniyatil amma wa tawjihiha li muhimmatit tansiri da fiskanta da dokin don aikace aikacen kiristarwa a kamata kafi yan kano ganewa tun da wurin ku ne ga sunan inda ka raba masa kuɗi ka duba ka ga inda saboda a samu fulani dajiye wata arniya ita ma ina jin bana jin kuɗin ta ne sai dai ce gwamnatin America ta saya mata daji ko ta sa aka ɗeba mata gwamnatin Ingila daji ne iya kallon ka shanunta ne kaɗai a ciki sai wanda ya zama kirista ya zai ciwo ta shanunsa ciki saboda haka nan kuma tana da asibiti duk wani magani na dabbobi yadda za su aihu da wuri da yadda za su yi karko da yadda za su huta da cewace-cewace ba na riga kafi. duk tana da shi a ciki wanda bai da lafiya haka za ta ɗauko shi inda kirsa ne ta ɗauke shi har ta kai shi a biyu ta wuce gaba baturi ya ce a biyu tana magana da likitoci ya wannan mutumin ƙauye ne bai da lafiya bai da kaza shi kana dinga ce ka gani daɗin mu da bature ke da mutumin kirki bayan shi ya maƙiyar annabi ba san mutuna ta kashe ba ba su san annabi amma in karita za ta yi haka to ba shi ne ana amfani da dukiyoyin ba ba za ce ya sa kuke binta ba ba ku bi ta ba amma wannan sharrin waye duk ya shafe mu mu shi gare mu ne mu shi yaren mu ne in muka je muka yara ko ta hanyar kabilanci za mu iya yakanta amma ina sai da dariya insha Allah ni ma da za ta bani na so shi ma da cewa zai same shi sai je wajen ta masa magani da Allah in zaki je za ka yi wani eh, asibiti ni ma ni ma na da wani abu da ke damun gambo na shekara ka kai nan bai warke ba suna amfani da dukiya mu ko yanzu ba mu dukiya in ma da kwai ba za a ba mu ba in ma ka ce ma a zo a tara dukiyar za ka yi wannan To, gadin dukiyan za ka yi daga masu ɗiba, kuku aikin za ka yi. Don ka zo a zo a tara maka dala kafa, biliyan kafa ga kuɗi ka ci gaba da wannan harkoki za ka kaman za ka iya amma wallahi in dai gaskiya za ka yi sai kai kaman ka tsaye. Za ka zauna gari banza ya zara ka biyo shi ka kulle wurin ka bi shi ba su kwatu ba wani can ka tare ya fasa ya ci ba. wanda ka ba wa gadin wurin shi ma ya kiba shi fita da gudu shi ka tara kuɗi yau ka sa a baka gwada ce shi nan ka gudanar da harkar musulunci wallahi malam to mutane na sha'awa kai ba a ga an yi kai kaza amma kai ka san masifar da kake ciki ba don ana ganin akwai taimakon musulunci ba to kwanda babu wallahi kwanda babu to amma ana ganin kamar ana kan karuwa to shi ne zaka ce to bari rungumi wannan abin ne kila ko shi kadai a kalla a bani abin da za a bani danginka su za su yi dalilin karyawarka ciki ba wanda zai faɗi hanyar da za ka samu karuwa sai dai hanyar da za ka rushe hin yi tashi kawai abin da ya kalla ina kuskuren ka ina kai kuskure ina kai kuskure ya yi dare nuna jama'a aka gani abin da ke damunsa bai da hankali da kaza yi da kaza yi da me to kai me yasa baka samu kai kaza din ba shi kana ya fita ya wuce ba fita السؤال الرابع suke tambaya kaifa ya kuno mantakiyan ina izala yawwa ina na masha Allah gyara rama kaifa ya kuno mantakiyan A ta'akidu, ƙarfafa biyar da lahan ƙaddamar na halihorriyarta, bitta sawi. Allah ya ba da 'yancin, ayi dai-dai. Lin rajuli wal mar'an. Suma tumna walmar'atu, sannan a hana wa mace a musulmato. Minitiya lin rajuli. Ta zaɓi miji a ladin ta ragabu fita waje wanda take ke son wajen aure. Minhu illam ya kuni ina musawati babu babu musawati yanzu an baka da wannan baraka ibada an samu kenan sai ku musulmai kuna cewa akwai yanci to mai isa kuke hana mata a cikin ku ta aure wanda take so daga wanda ba musulmai ba ba ka gani kulli ne eh? kaga to shi kenan shin a cikin jama'anta babu irinta mu jama'an nata yan kaɗan ne to kuma ko da ba yan kaɗan ne ba ai ya zama dole ta so abin da Allah yake so ita ba ta da abokin gaba sai Allah ba za ta so wanda Allah yake so ba ko abokinka ya haɗa kai da maƙiyinka me kake ɗaukan maƙiyi yan ƙanana ƙanana abubuwa ne ko sa'an sa kuka yi da mutum ba ta kai kun bugi in buga ba yana neman ranka kana neman ran shi sai ka ga wani abokin shi ne har abada ba ka manta shi duk inda zai je maka yana son ka yana mai ne ke ke yi kai aboki na rashin abokai masoyi na rashin masoya to dai baka cutar da ni amma tun da na ganka da wani kai makina ne mutumin nan bai kaunanka mutumin nan bai kaza sai ga mutumin ko ka ko ƴaƴanka ko mai yake da ake taro tare ki wanda mutum yake bai kauna Allah bai kauna manzon Allah bai kauna addinin musulunci ke kuma ki zauna sai shi kike so a cikin kabila ki gaba ki babu wani mai kyau irin nashi babu wani mai karfi irin nashi babu wani mai zafi irin nashi babu wani mai kanshi irin sa sai wannan to irin wannan tafiya ai kaga ita ce suke buga musulmai da shi don yin aka zo aka buga wannan kwana za ku iya za ku iya ramawa eh? sai dai a hankali amma dai kam isa in ma da wani dole isa wannan mutane ke kallo in suka samu mas'ala ɗaya suka gane suka ce kai gazal fikri farilla ne ke kai da wuya wallahi malam da wuya kafin ka gane da mutum mas'ala ɗaya maza wuri ba ka nan kana kallon wani wuri kana gaɗa kai in ba ka kalle ne wa in ba ka kalle littafi mun san tare muke ko yawwa to alhamdulillah yau mun sasanta yau mun daidaita in ba ka kalli littafi wa in ba ka kalli ni ina wurin amma dai na san da ni ma na san da gajiya tsakani da Allah ka ga Abdulsalam ya yi laƙwas, ba su ji ne a ma ya yi laƙwas, idan na ya yi jajawar, baƙin ya sake fitowa. Hmm? <laughs> Kaifa ya kono mantakiyar a ta'akidu bi annallaha kada manahar hurriyata bi tasawi lirrajuli wal mar'a. daidai summa tumna ul mar'a sana ana wa mace muslimatu min ikhtiyari rajuli shi kaga namiji zai je aure kirista in yana so amma mace ba za ta aure kirista ba saboda kanan wannan zalunci ne allazi targabu fi zawaji minhu illam yakun musliman الجواب سبق في المقدمات ai du'a muqaddima na ya gama bada al al'amma bayanu anna al-islam lam yaj'al lahu al mutlaqata musulunci fa ba ya sanya mutlaqin yanci ana wannan ba in kana son kashe mutum ka kashe in mutum yana son ya tara da wasa ya tara yana da yanci in yana son ya tara da yasa ya tara da yasa yana da yanci musulunci bai sa haka ba mabda'u mimma mabadi'ihi فالحرية المطلقة منافية لحكمة خلق الإنسان إنكي مطلق إنكي يا قولي حكمة هل تنقدر ممتهنين أن بأوامر الله ونواهيه في هذه الحياة الدنيا تندا أن هل su دون a jarraba su to ya za a ba su abin fi hikimatillahi kawo shakka a hikiman Allah bima yashra'u li ibadihi abunda ya tsara bayansa wa bima yujibu alaihi min wajibati wa ma wa ma yuharrimu alaihi min almuharramati wa ma yubihu lahum da abunda yake halatta masu ainihi min almubahati huwa mazhabu iblis hanya iblis kenan sa shakka ba kaga wa'annan tabbas ba malamai ne ba iblisai ne mazhabu iblis shi na rafa da sujud ali adam a matsayin da yanci to kaga tushen hurriya wannan hurriyar daga iblis ne shi ana khairu min na da yanci ba zan masa jaza don na fi shi khalaqatahu min kaza wa khalaqtani min kaza kaifa asjudu lahu za'iman anna unsurahu yana da'awan asalinsa annariya afdalu man unsuru adamin unsuri adama aqili ma anna mantiqal aqali tare da in an duba hankali ma yarfudul unsuriyata aslan ya hana asali wa yahkumu alal ka'ini bima huwa alayhi la bima kana qabla dhalika في عنصره وأصله وقد كان منتهى إليه تكوين آدم أن كرمه أبن آدم قال الله كرم شيء كرمه الله بالعلم وده باب شيء أصلا وإنسان وبأدوات المعرفة فأمر الله من تساؤل آه، عن الحكمة وأمر الله من تساءل عن حكمته wanda ke tambayin hikima min khalqihi bi an yasjudu lahu wa hum malaika bada an azhara Allah lahum anna hadha al-insanu musta'iddun an yakuna a'lamu minhum ya isa Abu Sa'id amsa at